أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد masararmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasirin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya mana da sakonin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text a kan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp a kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a jiyar.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sanu marijalimo babban malami a tsangaren zaren shari'a da addini musulunci da jami'ar baro da kenan kano wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayi ku ni kuma sunana na sidar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akan kallon الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلمه دسولا لما أولا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato abubuwan da suke faruwa a yau a cikin al'ummar al'ummarmu musamman mu ta arewa irin abubuwan da suke ta ƙara ƙaruwa kullum ake ta jin su na kashe-kashe da sace-sacen mutane da hare-hare ake ta kaiwa abubuwa da da suke na tashin hankali da ake gani da zubar da jini da malalar da shi da ake ta yi a ko'ina da rasa wato samun nutsuwa da kwanciyar hankali ga mutane da tattalin arziki da ke ta ci baya mutane suke ta rayuwa cikin wani hali na kunci duka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarrabi bayansa ba don komai ba don ya ƙara jawo hankalinsu kan wasu abubuwa da suke faruwa a cikinsu wanda ya kamata su yi ƙoƙarin gyara su domin su ga rayuwa mai kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa mumini alkawarin cewa zai masa zai ba shi rayuwa wacce take rayuwa ce mai kyau mai daɗi amma da sharaɗin ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala ya yi aiki na ƙwarai ya tsaya kan tafarkinsa ya zanto mai gaskiya mai amana to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa alkawarin cewa zai yi masa kyakkyawar rayuwa falanuhi yannahu hayatan tayyibatan zan masa bashi rayuwa rayuwa mai kyau wani alkawari na ubangiji alkawari da ba zai tashi ba matukar dai mutane sun tsaya kan tafarki na ubangiji hatta harkar tattalin arziki da gyaruwarsa da ubangiji wata wataala ya alakanta shi da kyakkyawar alaka da bawa zai yi da ubangijinsa wala an ahlul qura wata wattaqaw la alaihim barakatin mina sama'i wal ard Allah ce da a ce mutanen garuruwa za su yi imani su yi takawa da sai mu buɗe musu albarkatai na sama da ƙasa a ce walau an أهل الكتاب ولو أن أهل ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم شو لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لكن جاء أهل الكتاب شو هذا ذاس قيادة وكنشا وكنشا التوراة والإنجيل سورة التفند الله يباسو Allah subhanahu wata'ala ce da aka rumi fauƙihim wa min tahti arjulihim da sun ci amfanin wato da sun ci arziki ta saman su da ta ƙasan kafafuwansu to duk wanda yana gwada maka cewa ubangiji subhanahu wataala sunnarsa sunnarsa kauniya ga musulmi ta sha bamban da sunnarsa kauniya ga waɗanda ba musulmi ba akwai sunna kauniya sunna kauniya ilahiya da waɗanda suke ba musulmi ba ubangiji subhanahu wataala yakan iya buɗe musu arzuka arziki ko ina falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay' sai da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ce sai muka buɗe musu ƙofofin komai saboda ka duniya ta zuwa musu ta inda ba sa zato amma kuma wannan ta lalace ta ubangiji sanda ya tashi damkar su abin ba zai kyau ba fatahna alaihim abwaaba kulli shay ta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum su sai sun yi ta farin ciki da irin abin da aka ba su sai mu kama su kwatsam ba to ba tsammani sai ka gan su ga su tsiya tsiya sauransa duk abin da suke takama da shi a baya amma shi mumini shi kuma ubangiji subhanahu wataala sai sharɗanta masa cewa in yayi imani ya yi aiki na kwarai to zai ga kyakkyawar sakamako zai ga rayuwa mai kyau ah, Allah subhanahu wataala yana cewa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla da cewa astaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilai sanan ku tuba zuwa ga Allah yumatti'ukum mata'an hasana to zai jiyar zai jiyar da ku mai kyau jiyar daɗi daɗi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa lokacin da yake ƙayyadajje shi ne lokacin da Allah ya yanka maku za ku rayu a bayan ƙasa sannan wa yuti kullu zai fadlin fazla duk wani mai falala wato duk wani wanda ya kyautata kuma a lahira ubangiji ya bashi sakamakon aikin da ya yi kyawa sauraka ubangiji subhanahu wataala ya sanya sunna ta mumini ko ta mumini ba irin ta ce sunna da ta sa ta kafirai ba don haka ka dubi wato kafirai ka ga cewa ai su ga suna suna kafirci suna kaza suna kaza amma kuma Allah ya ba su jin daɗin duniya ubangiji ya yi wannan saboda wata hikimar tasa da ya ga dama ya ba su ya gaggauto musu da jin daɗin su a nan tun a duniya shi ko mumini ubangiji subhanahu ya yakan zarrabe shi da wadannan abubuwa don su zama masa wa'azi su sa shi ya tashi ya koma ga Allah wata ala ya gyara ya gyara lahirarsa ya gyara rayuwarsa ya gyara alakarsa da ubangiji abubuwan da yake yi marasa kyau ya daina abubuwan da ya bari masu kyau ya dawo ya kama yin su wannan shine hikimar da Allah wata ala ya sa za ka yau rayuwar da muka tsinci kanmu a kan a cikinta musamman a yankunan mu na arewa har ta kai bankin duniya yanzu yana cewa kaso 87 na talauci duk yana arewa da cewa wannan akwai mubalaga a ciki akwai zuzutawa to amma dai alaƙalla akwai talaucin ba kaɗan ba akwai wahalhalun suna nan da yawa birjik ana cikinsa sannan kuma ga tashe-tashen hankula da. rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya ko don wannan rashin zaman lafiya din da aka tarwatsa garuruwa suka tashi daga aiki mutane suka zama 'yan gudun hijira dole talauci ya yawa an raba mutane da gonakinsu da sana'o'insu dole su dawo su zama masu bara masu maula sai an taimaka musu ya tashi dole a lissafa su cikin waɗanda suke talaka wannan ko wannan kaɗai ya isa ya sa wato red ɗin talaucin na arewa ya yawaita abinda muke gani yanzu tashe-tashen hankula da yadda aka raba mutane dubanni daga da mahallinsu ba wai babu shi a kudu sauraka kuma mu arewa ga mu da yawan al'umma yawan al'umma mutana ta fi yawan al'umma da take kudu ka duk waɗannan abubuwa da suka faru dole ne wato ma'auni na talauci da yake arewa ya ƙarin sama ko da kuwa ba zai ba lalle ya kai wannan wannan abin da suka ambata ba amma dai idan sama ya yi yana sama da ko ina saboda mu muke da irin waɗannan abubuwa to wani abubuwa ne da za su sa mutane a matsayinsu na ɗaiɗaiku sashi sake lissafi sannan a matsayin hukumomi sashi sake lissafi shugabanni na na addini shugabanni na gargajiya kowanne rukuni na al'umma sashi sake lissafi su gyara su da ubangiji subhanahu wata'ala su sani cewa akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda ko su kadai sun isa ubangiji subhanahu wata'ala ya talauta rayuwar al'umma amma da Allah subhanahu wata'ala mai haƙuri ne yana da haƙuri innahu kana ghafuran hali inna kana haliman ghafura Allah ya tabbata mai haƙuri ne mai gafara wannan haƙurin ubangiji ba abubuwan da ake yi na laifuffuka na fitsara na cin zarafin addini na maganganu waɗanda suke sun yi muni kwarai da gaske in ba dan haƙurinsa ba da abin da za mu gani watakila sai yafi wannan da muke gani a yanzu ashe dole in ana son gyara ba wai kawai magana ce ta wato gwamnatoci kawai a ita kokarin a ita tunani ya za a kafa ko wani abu na tsaro ko wani abu wani kawai wannan ba an ce ba da muhimmanci ba amma kuma ba wai shi ne zai kawo mana gyara mu abin da zai kawo mana gyara mu a matsayin mu yankin arewa ko an ko an so yanki ne wanda yake nan ne musulmi suka yi dandazo ka ita shi ne yankin musulmi a Najeriya ko da ko da ba musulmi ba to amma karfin gudanar da wannan yanki a hannun musulmi yake yau in Najeriya a ce za ta rabu biyu to dole ne yankin arewa zai zama yanki ne na musulmi saboda haka kudin ba wai ba musulmi ba akwai musulmi a kudu amma kuma waɗanda ba musulmi su kuma su suka mamaye komai saboda haka dole hukuncin musulunci dole shi za a ba mu wannan yanki namu na arewa dole shi wa mu su yarda cewa su musulmi ne kuma dole wannan addinin musulunci din yana nan kansu matukar dai sun yarda su musulmi na su an su sunan musulunci za su yi sallah azumin ramadan ya zo za su yi za a gidan sun tafi umara sun tafi hajji suna fidda zakka da sauran kunce-kuncen musulunci dole wannan ka'ida ta musulunci ta hau kansu kuma dole ne su saurari abinda Allah subhanahu ta'ala yake gaya musu a matsayin su na musulmi dole ne su tashi su yi waɗannan gyare-gyare a tashi a karfafa mutum al'amuru bin ma'aruf wa nahyi munkar abubuwa da aka san an bari wanda su ne abubuwan da ya kamata a ce musulmi suna aikatawa ai kokarin dawo da su abubuwan da aka san ana aikatawa wanda an san cewa musulunci bai yarda da su bai amince da su ba a yi kokarin a yaƙe su a yi kokarin a ga cewa an karanta da samuwarsu a cikin al'umma ya san zai wahala a ce an samu wata al'umma da ba a saban Allah wannan ba a taɓa samu ba kuma ba za a samu ba tunda har ba a same su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shine lokacin da ya fi kowanne tsarki da nagarta da haske a tarihin kafuwar duniya amma an samu ko a lokacinsa ana samu masu laifi a samu wannan ya yi zina a samu wancan ya yi sata ko ta yi sata a samu wannan ya yi karya ko ya wani abu ana samun wannan to amma dai kuma an tsaya wajen a ga cewa an yaƙi irin abubuwa irin wannan to in har aka tsaya wajen ganin an gyara abubuwa da aka san sun ɓaci to shi kuma ubangiji su wani wata'ala zai kawo mana zaman lafiya zai ba mu kwanciyar hankali zai ba mu kuma arzikin da muke bukata don abin da kuke so ubangiji ya muku alkawari kuma Allah ya saba alkawari saboda babban gyara shine mu gyara alakar mu da Allah subhanahu ala in dai ba wannan muka yi ba to fa kada mu zaci cewa akwai wata hanya da za mu bi ko ta siyasa ko ta nuna ƙarfi ko ta mecece da za mu iya dawo da kanmu abin da muka rasa ba za mu iya dawo kanmu tsaro ba mutuƙar dai ba mu koma mu riƙe Allah subhanahu ala ba za mu iya dawo kanmu tattalin arziki yayi kyau ba a cikin al'umma al'umma ta rayu cikin ni'ima matuƙar dai ba mu dawo mun gyara abin da yake tsakaninmu da Allah ba tarbiyya ta lalace iyaye su suke promoting din lalacewa ƴaƴansu suke taimaka ƴaƴansu wajen su ga sun lalace yaro ko yarinya ga sun za su fito suna abubuwa na banza da wofi to amma ga iyayensu su suke ɗaure musu gindi ko ma wasu su rika alfahari da abin da ƴaƴan nasu suka yi na rashin na rashin kyautawa na rashin tarbiyya na fitsara kuma wannan shine masomin gina al'umma wanda take marasa kan gado wacce ba za ta san muhimmancin abin da take rayuwa a ciki ba shi yasa tun kafuwar duniya Allah subhanahu wataala ya nuna cewa akan wannan tsarin ya tafiyar da ita kada ka dubi cewa ko kafirai sun yi kaza sun yi kaza su Allah bai musu mu sai mu zai mana na ku zai muku saboda kun yarda da shi kun yarda da tsarin da ya kawo muku kun yarda za ku bi shi amma kuma kuka butulce wa wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya muku to mu tashi jarraba ku zai jarrabe ku da abin da zai fadakar da ku ku tashi ku gane don ku fahimci cewa kun saki layi don ku dawo kan hanya kuma ubangiji ya dawo muku da abin da kuka rasa fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya dawo mana da zaman lafiya a kasashen mu da kuma yankunan mu ubangiji subhanahu wataala ya ba mu arziki mai amfani mai albarka amin kuma amin <clears throat> Allah ya saka alkhairi ba ta farko a yau ta zo daga wanda ke cewa assalamu alaikum ya ce malam shugaba ne yake jagorantar al'umma a kan addini to amma duk abin da aka yi masa nan da nan sai ya yi fushi shi ne ke cewa shin za a iya cire shi saboda wannan dalili daga wannan shugabancin eh, mutum yana fushi fushi kawai ba sa a cire mutum matuƙar daidai zanto yana mai gaskiya ne mai amana ne kasancewa yana fushi fushi ba shi ne idan fushin nan zai yi zai yi rashin gaskiya zai yi rashin amana zai cuci wanda bai kamata ya cuta ba to wannan shi ne za a za ce za a cire shi in ana da ikon da za a iya cire shi shi ma in an san cire shi din zai kawo wata barna sai ya haƙuri da shi har Allah subhanahu ta'ala ya kawo ƙarshen sa amma kawai fushi kawai fushi shi kadai ya zanto mutum ne yana fushi amma kuma an san shi da gaskiya an san shi da amana ba a san shi da zalunci ba a san shi da cin dukiyar al'umma ba amma dai yana da fushi yanzu nan zai gaggaya maka maganganu na bacin rai da sauransu amma kuma ba zai sa a je a kama mutum ba a je a daure shi ko a dake shi ko saboda ya fushi to wannan sai a hakuri da wannan kuma a san yaya za a zauna da shi duk mutumin da ka san yaya yake to sai ka san kuma ya za ka mu'amalance shi wanda take cewa matar da take cikin al'adar sai kuma janaba ta same ta shin za ta yi wanka ne a lokacin ko kuwa sai lokacin da ta yi tsarki gaba ɗaya za ta haɗa za ta bari sai lokacin da ta gama al'adar ta ce ta yi wanka ɗaya ya ishe ta wanka ne na ɗauke babban kari da da al'ada da janaba dukkan su babban kari ne su haka wanka ɗaya ya ishe su ta yi niyyar ɗauke wannan karin da yake cikin ta na janaba da na al'ada a lokaci ɗaya ta yi wanka ɗaya ya wadatar ba kowane sai ta yi masa ba tana yin niyya biyu amma kuma za ta wanka ɗaya ya isa ta sai sani jibrin shi kuma yake cewa shin sahabbai nawa ne sai na abubakar ya fanshe su a matsayin bayi kuma ya yanta to ba ba ba wata ƙididdiga wacce take ta ƙarshe an sani dai cewa a tarihi sai na abubakar ya yanta sahabbai da dama wanda ya same su ana cikin wasu wahala cikin wasu ce bakwai akwai waɗanda aka ambaci sunansu akwai waɗanda ma ba a san su ba akwai irin su amir ibn fuhaira irin su bilal irin su mahaifiyarsa hamama irin su zinnira da wata da ake kira umu ubais da wata baiwa ta wata kabila kabila banu amur duk waɗannan sai na abubakar ya yanta su a lokacin da ya samu ana yi musu azaba saboda musuluncinsu so babu dai wata ƙididdiga ƙayyadajjiya amma dai wasu kamar ibn saka ya ambaci bakwai sha mutum bakwai ga wata annahdiya sama mace ce da wata 'yar ita annahdiya ɗin duka ya fanshe su daga wajen iyayen gidajensu kuma ya'yantarsu. zai fi Abdullahi ke cewa shin ya halatta mace ta sanya kayan maza yayin da ake yin wani wasan kwaikwayo kamar wasan tashi da ke da suna mera mara daudu a makaranta da ake yi ya ce domin nuna yadda zamantakewar miji da mata suke ya ce kuma bugu da ƙari ma wasan tashen na yara mata ne ba a halatta mace don a sunan wasa ta sa kayan maza abinda aka haramta shi an haramta shi sa'un cikin wasa za a yi ko cikin gaske duk ɗaya ne haka baya halatta namiji ya sa kayan mace da sunan wasa yake yi ko mace sa kayan namiji da sunan tana wasa wannan duk haramun ne wasa ba zai halatta haram ba tawar abin wasa ne ba zai halatta haram ba abinda aka ce haram ne to zai zo ce wasa ne a ce kada ka rungumi mace ba matarka ba ba yar uwarka ba kada ka taba ta kada ka shafa ta ce ai wasa ne wani wasa ba zai halatta maka abinda Allah ya riga ya haramta maka ba saboda duk abinda aka ce haramun ne to kada kalmar wasa ta ɗauka cewa wannan abin zai zai zai mai da abin ya zama halal in ya yi a ce wasa ne saboda ka yi zanto in ma ta kama ya zina ya ce ai duk wasa ne ai duk wasa ne wannan ba zai haram ba za ta zama halal ba ka giya ko ya sha da gaske ce wasa ne to yadda aka haramta giya aka haramta zina aka haramta sata to haka da aka haramta mace ta sa kayan namiji ko mace ba maganar nan wasa ne nan ba wasa ba ne in ka halatta wannan a wasa to sauran haramun fa su za ka halatta su a wasa dole ba za ka ce ka halatta a shagiya ba wasa to bai babbancin wani haramcin wani da wani haramci don haram haram ne to sai isa umar imawa yake cewa idan allah malami ne hukunci mutumin da yake da alkur'ani sama da daya a gidansa shin sai ya karanta kowane daga cikinsu a ba ba lalle qur'ani duk abinda yake ciki daya ne abinda yake cikin babban bugu da karamin bugu da bugun gida da bugun waje duk abu ɗaya ne ba bambanci saboda in ya karanta nan kamar ya karanta abin da yake nan kamar ya karanta nan ne ba sharadi ne wanda ce bai kana da alƙur'ani a jirgin sama gida sai dai ka buɗe wannan ka buɗe wannan da mun kamar ɗaya zai fushi ba ka karanta sai ka ce wani abu daban-daban dukkan su maganar Allah ce abu ɗaya ɗaya ne a ciki to sai shi kuma sabiu musa goma da ke cewa malam da allah wani irin jan hankali za a yi game da matan da suke aure ba su kammala idda ba a tunanin su sun gama kamar wacce aka sake ta tana shayarwa kuma wacce ba ta al'ada har sai ta yayi idan ta yi wata uku sai ta ce ta gama ya idan ta samu miji kuma sai ta yi aure ya ce abin ya yi yawa musamman a bangaren su daga jihar jigawa wannan duk matar da take shayarwa al'ada ta tsaya to za ta haƙura har sai al'ada ta dawo sannan za ta yi idda ba za ta shiga cikin waɗanda suka zanto ba ta yin al'ada ba kwata-kwata saboda ƙanƙanta ko saboda tsufa wato shekaru ko saboda wata cutar da ta same su ta sa al'adar ta dakata ba su shiga cikin wannan ba sauraka ita wannan mace ce tana cikin bangaren mata masu al'ada waɗanda idda su za su ne da al'ada ba da watanni ba sauraka in har ta kuskure ko aka gaya mata tana iya yi haka ta yi aure bayan wata uku da sakinta ita a shayarwa take ta yi aure bayan wata uku to wani auren bai ɗauru ba ba aure ta yi ba dole ne a raba wannan auren da zarar sun sani to su sani cewa su ya zo ƙarshe in har an yi rashin sa'a har abin ya kai ga ta yi ciki kuma ta haihu to wannan ɗansa ne yana nan a ɗansa amma auren da ya dole aure ya zo ƙarshe dole a dace shi sauraka in akwai wace macen da ta san ta yi aure da irin wannan iddar to sabbata cewa bata gama idda ta yi aure sauraka aurenta ba aure ba ne in allah ya sa sun samu ya'ya to ya'yan ya'yansa ne ba za a ce musu ya'yan shigu ba ko a ce ubansu ba ubansu ne na gaskiya ba a ubansu ne kuma in ya mutu za su ci gadansa ya'yansu ne ya'yansu ne amma wannan auren dole ne ta yanke shi ta je ta yi iddar na farko sannan ta zo ta yi iddar na biyu wannan da ta aura in a bisa rashin sani suka yi wannan auren su suna iya dawowa su sake yin aure in kuma a bisa suna sani ganganci ne shi mijin ya sani ko ita ta sani amma da aka suka haɗu suka yi wannan auren to a dokar sayyidina umar hukuncin sayyidina umar har abara tsakanin su da su yi aure cewa sayyidina ali yana ganin ba laifi su kuma yin aure ta hanyar da ta dace amma dai wannan aure wajibi ne bisa ittifaƙin malamai ba wai wani ra'ayi daban ba kowace mazhaba ta duniya ta amince da cewa wannan aure ba aure ba ne ka dole ne su su raba wannan aure ta sake yin idda ta gama iddar ta yi iddar na farko sannan kuma ta yi na biyu to suna ke cewa wato daga nura uba baba yake cewa shan ya hukuncin wanda yake sallah bai sanya satara ba sannan kuma me hukuncin wanda ya wuce ta gabansa a sanya sutura ga inda mutum yake tsammanin za a gitta masa wajibi ne sannan wanda ya sa sutura wani ya zo gitta ta gabansa to yana da wajibi ne ya kare shi idan ya gitta bisa shan shammata shan mace shi ya gitta to yana da laifi haka shi ba wanda ya zo ya sami mutum yana sallah wajibi ne guje gita masa sallah kawai ya sa sutura ko bai sa sutura ba ba zai ce a tun da bai sa sutura ba ni bara in gita ne sallah da sallah da yake cewa ya alamu al bai bayna musalli ma za a laihi la arba'in da a ce wanda zai wuce ta gaba mai sallah ya san zunubin da zai ɗauka da ya gwammace ya tsaya arba'in malamai suka ce ko dai yana nufin kwana arba'in ko yana nufin wata arba'in ko shekara arba'in duk zai iya ɗauka duk zai iya dauka amma koyarwa da sai arba'in na harifin to shekara arba'in na sai ya fi masa akan ya wuce ta gabansa a nan ba a ce sai wanda ya sa sutura ba almusalli aka ce haka in an samu sakaci ta bangaren shi mai sallah bai sa sutura ba wanda ya waje ba in ya san cewa guri ne da ake ba ya sa sutura to kai baya halatta ka zo ka ce tunda bai sa sutura ba in wuce sai ka dakata ko ka koma nesa da shi ta yadda in ka wuce ta gaban su zai zama ba matsala abinda ake nufi ka wuce ta inda yake sujjada mai sutura yana sa sallah yana sa sutura tsakaninsa da inda zai yi ruku'u bai fi mamar roshat ba bai fi gurin da akwai ta wuce ba to in daga iya wannan gurin tsakanin gurin sujjadarsa da inda sutura take idan mutum ya wuce a nan to shine ya wuce ta gaban mai sallah amma in ya zan akwai tazara akwai tazara tsakaninsa to wanda dan ya wuce ba a cewa ya wuce ta gaban ta mai sallah to sai tambaya ta biyu mai kama da wannan shi kuma yake cewa wanda yake bin liman sallah to ba liman ya idar da sallah shi kuma bai idar ba shin menene tsakararsa kuma ya hukuncin wanda zai wuce din a wannan lokacin to a nan ne wanda zai wuce zai dakata shi lokacin da ya shiga sallah sitirar liman ita ce sitirarsa lokacin da ya tashi cikowa ba a cewa ya tashi ko sallah kuma ya tafi neman sutura sau da haka an san cewa babu maganar shi a lokacin allazanta masa neman sutura suturar liman dama ita ce suturarsa to in ya tashi zai cika shi sallah kai da ba ka gama sallah to sai ka jira ko ka samu wani guri na kauci ka kauci ta gabansa in kauci ta gabansa kai ne mai laifi shi yana iya hana ka amma in ka nuna karfin ka kauce ko ka shambace shi kauce to wannan kai kai laifi amma shi ba za a ce sai ya nemo sutura a daidai wannan lokacin ya sake ya sake abin sai umar isa muhammad ke cewa malami ne hukuncin wanda ya yi azumin kafara alhali a lokacin yana wasa da sallah a hakan kuma kafararsa ta yi ko kuwa dai sai ya sake kafararsa ta yi wasa da sallah ba zai fitar da shi daga musulunci ba amma dai yana nan mai laifi ne babba laifinsa kuma yana nan sai ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya yawaita istighfari da neman afuwar ubangiji subhanahu wata'ala ita kuma kafara ta kafara ta tayi na'am sai wannan tambaya kuma daga Shu'aibu Mudi yake cewa assalamu alaikum yace tambayar sai ta ce game da karatun mamu a bayan liman a lokacin sallar azhar da la'asar. shin idan mamu ya karanta fatiha ya halatta ya dora da wata sura wai a zahar? a karatun rakowi biyu ko na ƙarshe ba na farko almuhim da ya karanta sura bayan karatun fatiha mutum na iya yi sawa'un a rakoyi biyu na farko ko a rakowi biyu na ƙarshe abinda ake faɗa shine idan ya taƙaita akan fatiha kawai a rakoyi biyu na ƙarshe ya yi amma dan da zai karanta wasu ayoyi bayan karanta sura din ma bayan karanta fatiha ba ba zama ba zama laifi don suna ta zo da wannan da sai murtala abu yake cewa mene hukuncin sakin aure wanda ba a rubuta a takarda ba kawai an furta da baki ne yan eh, sharaɗi ba sharaɗi ba ne shi duk saki sai an rubuta shi a takarda ana rubuta a takarda ne don da eh, zama shaida idan akwai eh, takaddama amma ba wai sharaɗinsa ba sharaɗinsa shi ne abinda mutum zai furta da niyyar saki ga matarsa ce na sake ki kina ta ya ba ta takardar ko bai ba ta takardar ba dama ina ba ta takardar ne don kada daga baya ko ya zo ci shi bai yi sakin ba to sai shi kuma ne kisa malami ne ingancin kisar majnun laila <coughs> majnun laila tafai wani abin tarihi sun kawo shi a siyar alamin nubala ya kashi abin nan wafayatul ayan ibn khillikan ya kawo shi a cikin abin ɗinsa akhbarul almarzuban wani wanda yake ba da labarin zaka a shero shu'ara na ibn kutaiba tafai da yawa sun ambace shi cewa majnun laila sunan shi qais ibn mulawih al-amiri kabilar abin banu amir ibn sasa'a a jahiliya ya suka rayu lokacin ya so yar yar sa sun tashi tun suna ƙanana suna kiwon dabbobi ya so ta to yana cikin al'adun ƙabilunsu cewa duk wanda yake son wace da aure in ya yi mata yabo a waƙe yabon ya shiga bakin jama'a suna karanta shi to wannan ba za a bashi aure ta ba to shi sai ya yi wannan tashbib da ita wannan laila din yayin haka shi kenan sai aka ce ba za a bashi laila bintu Mahadi, sunan baban na mahdi ibn ka'ab sai aka ce ba za su bashi ba ubanta babbansa ne to aka nemi dai sa baki manya su saka da wuka masa aka ce ai ba zai ba har mata zai kai aure aka yi mata wani auren to shi kuma daga nan ya samu ya taɓa? to wasu ce ƙarya ne ba a yi ba dukkansa ga shi nan da waƙe-waƙensa da yawa so ba wani abu bane da tabbatar da yin sa ko rashin yin sa zai zama yana da wani tasiri ga addinin mutum ko sa ko sai wani abu ne da ake ba da labarinsa sai sa ga malamai duk suna rubuta eh, labarinsa sai alamin nubala na zahabi ya kawo ƙistarsa a cikin abin nan sai wannan Ahmad Shakki ke cewa shin ya tabbata daga sunna yayin kiran sallah wajen cewa Allahu akbar Allahu akbar a faɗi Allahu akbar kaɗai sau biyu a wajen faɗin farko ko na ƙarshe? Na mura shi ake kira tarbe yana daga cikin nau'ukan kiran sallah da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi a mai ta takbiri sau hudu a farko ko a ƙarshe. to sai sakon fatima ke cewa malam ta je wasu malaman suna raunata hadisin karanta falaki da nasu bayan tsarar falla shi take neman karin bayani babu wani hujja laura na hadisin amir ibn ukubatar ibn amir a cikin sunan da dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan imam ahmad hadisi ne tabbatacce ne ce assalamu alaikum tambayar sai ta ce menene hukuncin mutumin da ya rubuta takardar saki ga matarsa amma kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa kafin ya bata ita kuma bata sani ba sai da aka zo ana haɗa takardunsa a ɗakinsa bayan wajen wata biyu da rasuwarsa sannan aka gani lokacin matar kuma tana cikin takaba yayin mamacin kuma wasu suka ce su nuna matar wasu kuma suka ce a'a to malam wayya hukuncin yake sako daga awwal a tagadar tambarawa ba a ba za a yi masa hukuncin saki da wannan takardar ba wato samun rubutu wani ya rubuta ya saki matarsa ba tare da ya gaya mata ba ba tare da ya sanar da wasu ba cewa ya saki ta kawai rubutu aka samu wannan kadai ba zai tabbata da ta saku ba tana yi wa ya yi niyyar sakin ta ma ya sake ta ɗin amma kuma daga baya ya ga ya dawo da matarsa ci gaba da zama da har ya dawo suna cikin ci gaba da zaman mu'amala na aure tana nan tana nan matarsa saboda ba a san menene ya jawo wannan rubutun ba me ya kuma niyarsa da wannan rubutun saboda ka bayar rasuwarsa ba za a masa hukunci da da saki ba abin abinda yake zahiri da mutu suna tare ganin wata takarda ba a san da ma ya rubuta ta ba ba a san dalilin da ya sa rubuta ta ba ba a san bayan ya rubuta ta ba kuma ya ci gaba da mu'amala da matarsa domin ko saki ya yi ya rubuta ya sake ta ya dawo ci gaba da mu'amala da ta a matsayin matarsa ta dawo a matarsa za ta tso binciko takardar wannan duk ba zai sa su zama ta tashi daga matarsa bayan ta zama ba matarsa ba tana nan matarsa za ta ci gaba da yi masa takaba kuma za ta ci gadansa ta masu sauran mu da kallon mu kuna tare da shirin fasiyo rahama ne daga gidan rediyo talabijin talabijin na rahama kuma na tare da shi malamin mu a doktor shi muhammad sanu marjanu babban malamin a tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar baro da ke nan kano wanda yake amsa waɗannan tambayoyi naku kuma kuna damar aiko mana da sakonnin tambayoyin su kamar yadda muke bayyana hanyoyin aiko da sakonnin shirin namu zai dora nan gaba kaɗan ku mu Tuba mu da dawowa ta cikin shirin namu na fuskin rahama inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sanuman jalimu babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake amsa tambayar da kuke aiko ma Kuma kuna damar aiko da na kusa kwanan tambayoyin ta cikin wannan shiri. To tambayar mu ta gaba ta zo daga Ado Turaki Askira yake cewa malam hanya ce ta biyo da shi ta makabarta zai wuce ya ce ko zai iya yin addu'a mai ziyarar makabarta amma kuma yana kan abin hawansa? na'am zai iya yi ba wai sharaɗi ne sai ya fito daga gidansa da musamman da niyyar yin ziyara sannan take ziyara ba ko da wucewa ya zo yi ya zai makabarta yana iya tsayawa masa addu'a kuma yana da ladan wanda ya ziyarci makabarta ko a kan abin hawansa ko a ƙasa ba wai sharaɗin addu'ar sai an sauka ba haka ko yana kan abin hawan sai ya tsaya ya musu addu'ar da ake yi wa mata shi kenan ya yi ziyara kabari kuma yana ladan wannan ziyarar tun sai sakon da ya zo daga ummi muhammad take cewa tambayar ta ita ce suna tafasa ganyen magarya kuma suna kama ruwa da shi ma'ana tsarki kenan sai to menene hukuncin yin tsarki da ruwan da ya soya kala babu komai tsarki gawa kusa gawa abin nan kawar da najasa akwai tsarki wanda yake kamar irin su alwala su wanka da sauransu akwai kuma tsarkin da kawar da najasa ne ta kawar da najasa don abin da zai kawar da wannan najasar shi kenan yana iya zama matsayin tsarki shi yasa ake ake tsarki da hoge ake da tawul abin toilet paper da sauransu so don ta don ruwan ya canza inda har ya kawar da ita ainihin najasar shi kenan ya yi ta sai sakon haruna hamza daga new york yake cewa shin zai iya yin sadaka da dabba domin mamaci ya samu lada to wata sadaka da za ka yi mamaci da sauran da dabba ce da abinci ne da kuɗi ne da za ka bayar da wani abu sadaka da sunan allah ya kai ladan da mamaci ya yi wani kuma adam bin usman yake cewa idan liman ya ce sami allahu liman hamida masu wasu mamu kuma wato mu zai fara faɗin haka ne shi ma ko kuwa kai tsaye zai ce rabbana wa lakal hamdu ne a kai tsaye daga wannan kuma wani ne ya fi inganci sabani da malamai wasu suna ganin ya ce sabi Allahu liman amida sai kai ka ce rabbana wa lakal hamdu ya zo a hadisi idan qala al-imam sami Allah fa qulu rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu wasu da yawa daga cikin malamai suna ganin haka ya kamata mamu ya ce shi sami Allahu liman hamida wanda na liman ne ba sai ya ce rabbana wa lakal hamdu shi kuma ya mamu ce rabbana wa lakal hamdu shine nashi ba sai ya ce sami Allahu liman hamida wannan shine a malikiya da su daga cikin mazhabobi amma daga cikin mazhabobi kamar shafi'iyya suna ganin liman zai hada duka biyun mamu ma zai hada duka biyun wato liman in ya ce sami Allahu liman hamida zai ce rabbana lakal hamdu shi ma mamu zai ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana wa lakal hamd wannan ra'ayi ne na mazhabar shafi'iyya wasu ma daga cikin malamai wanda ba na shafi'iyya ba sun goyi bayan wannan ra'ayi shine ra'ayin Imam Suyudi a cikin yayin littafi su yayin risala sunansa dafu tashni fi mas'alati tasmi wato a ciki ya faɗi wasu misali guda tara ne hanyoyi guda tara don ya tabbatar da cewa ba mu zai iya faɗar sami Allahu liman hamida da ce rabbana lakal hamd wancan hadisi da yace idza qala al imam idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana walakal hamd wannan ba shi zai hana mamu ba shi zai hana liman ya faɗa ba ba shi zai hana mamu ya faɗa ba wato kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala al imam idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin fa qulu amin shi fa qulu amin wannan ba shi ke hana mamu liman ya ce shi ma amin ba domin ma har ya zo cewa kada ku riga liman da wasu faɗar amin cewa ku faɗi amin tare da faɗarsa ko ba bayan faɗarsa ko tare da faɗarsa saboda haka kaga ashe wannan ana faɗar lokacin da limamu ne zai faɗi rabbana lakal hamd ba wai ana faɗar cewa ba zai faɗi sami Allahu liman hamidu ba ana kada ya riga kada ya riga ya zanto yana tafiya tare da liman idan to suna yin abubuwa tare idan to shi yana yin nashi a bayansa kawaka matsala ce take tana da dalilai da yawa daga ciki faɗar annabi sallallahu kamar ra'aytu min musalli suka ce wannan ya kunshi ya kunshi mutum daya ya kunshi mamu ya kunshi liman sallo kamar a cikin usalli ba wai ana nufin kawai liman ba ko ana nufin mutum ɗaya ana nufin liman ya yi sallah yadda annabi salla ba mu ya yi salla yadda annabi yake sallah mutum ɗaya ya salla yadda annabi yake sallah yadda annabi kuma yake sallah yana faɗa duka biyun sau da aka so ma za su yi kamar yadda yake yi ma'ana za su faɗa duka biyun wannan ra'ayin shi ya fi ya fi rinjaye a wajena to aka liman abin da mamu zai ce sami allahu liman hamida ya faɗi kuma rabbana rabbana wa lakal hamd kamar da shi ma mamu shi ma liman in ya ce sami Allahu liman hamida zai ce rabbana da hamd ta sai sakon sunusi daga giya ɗaya ke cewa yana son ƙarin bayani dangane da hukunci da malamai a makaranta suke yi ce shi malamin makaranta zai iya kin hukunci ga ɗalibi idan ya gamsu cewa lalle ɗalibin bai aikata laifi da gangan ba ko da kuwa yana cikin hukunci ne ga sauran ɗaliban wahai ko tun da mai za ka hukunta wanda kasancewa bai aiki ba mai laifi ba ana hukunta wanda aka tabbatar da ya yi laifi ne wanda aka tabbatar da ya yi laifi ba sai a sai a fitar da shi daga cikin hukunci wanda kuma shi ne adalci malami a makaranta yana koyar da yara ne ba kawai karatun da yake koya musu kan allo ba a hatta ta fuskar mu'amalarsa koya musu wani darasi yake so idan yaro ya fahimci cewa akwai wani abu sunan shi adalci ko wanne ya bashi haƙƙinsa wani darasi ne ya bashi shi nan. nan gaba in da Allah zai kai shi wani guri da zai iya zai zanto hukunci yana a hannunsa to zai hukunta mai laifi ba zai hukunta mara laifi ba saboda akan haka shi ma aka tarbiyance shi amma ya fahimci cewa kuɗin gora ake yi haka in aka zo wanda ya laifi da wanda bai laifi da za a haɗa su a yin hukunci iri ɗaya ya taso da wannan tarbiyar to ba mu baki shi ma yadda duk ya zo cikin wani yanayi ya ce zai iya ɗabbaka wannan hukunci so wannan daidai ne kuma ya shehu kama da yanayi na tarbiyya sai tambayar ta biyu ke cewa ya mutum zai idan ya tuna cewar ana bin sa bashi kuma ba yadda zai iya samu mai kayan ballantana ya biya shi sannan kuma yake cewa sannan mutum zai iya siyan kayan amfani a masallaci da niyyar biyan wannan bashin da ya mance da shi idan kana mutum yana bin ka bashi baka san inda yake ba baka san inda magadansa suke ba ba za ka yi masa sadaka da shi idan musulmi ne za ka yi sadaka da niyyar Allah su wani wata ta'ala kai masa ladan na abin da yake bin ka bashi idan ya zanto bayan ka yi sadaka kuma sai ka ga mutumin to dole ka mai masa da kudinsa dole ka zama ka kusa wannan kuma sadaka sai ta zama takaci ba zai yi wudan ka yi sadaka da shi in ka gan shi ka ce ainihin yi sadaka da kudinka ka wasu ya haƙura a sadaka ce da kai a tunanin cewa babu ba za ku haɗu ba kuma wajen yin sadaka ɗin duk wani abin da za ka yi ya zanto ya amfanar da wani shine sadaka ko ka ba wani ko ka sayi wani abin da za ka ajiye inda za a amfana kamar yadda kuma magana su ajiyewa wani abu a masallaci sai ma ma kai masallaci ko kai wani abu zai da masallata su amfana da shi duk wani babu babu in yi haka ya yi abu mai kyau malalaita da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu da wannan ne muka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon a kan lambar wasu sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahama a yahoo.com da kuma shafin mu na fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da kanin kano inda ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa don kammaluwar shirin ana tsaye da da na kasance tare da kuma cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته